Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. alhayar Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku zauren BOA shirin da Madina Dauda ke hadawa daga birnin tarayya Abuja sai kuma rayuwar birni na Sara Shehu Ashaka da ke haska fitila kan yadda talakawa ke rayuwa a birane. Amma kafin nan ga halin da duniyar ta wayi gari. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko makeli. sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken da sakataren tsaro lloyd austin za su kai ziyara a birnin kiba a yau lahadi in ji shugaban kasar ukraine volodymyr zelensky a yau jama'an amurka ne za su kawo mana ziyara zan gana da sakataren tsaro lord austin da anthony blinken zelensky yana faɗa wa manema labarai a jiya asabar wadda za ta zama ziyara ta farko da jami'an gwamnatin amurka za su kai a kasar tun bayan mamayar da rashi ta kai wa ukraine a ranar 24 ga watan fabrairu sai dai babu wani tabbaci akan wannan ziyara daga jami'an amurka jami'an burtaniya sun faɗa a jiya asabar cewa sojojin rasha ba su samu wata sabuwar nasara ba duk da sanarwar sake kai farmaki a gabashin kasar yayin da ukraine ta ayyana dokar ta ɓaci a duk faɗin kasar gabanin bikin ista a ranar lahadi da ta gabata shugaban ukraine zelensky ya sabunta kiransa na ganawa da shugaban rasha vladimir putin don kawo ƙarshen yakin adadin mata da ke mutuwa a kasar libanon sakamakon matsaloli masu nasaba da juna biyu ya ninka kusan sau uku yayin da kasar ke fama da matsalolin tattalin arziki shekaru uku jere lamarin da ya kai likitoci da unguwannin zoma barin kasar a cewar hukumar kula da kananan yara ta majalisar ɗinkin duniya unicef a ranar laraba matsalolin suna addaban yara musamman tsakanin 'yan gudun hijiran siriya waɗanda suka tsere ta kan iyaka zuwa cikin lebanon unicef ta ce ɗaya daga cikin yara uku sun gaza samun kiwon lafiya ya zuwa watan oktoba shekarar 2021 kana yara da suka mutu a cikin makonni hudun farko da aka haife su ya karu ainihin tsakanin 'yan gudun hijiran a larduna hudu da aka kimanta daga mace-macen kananan yara 65 a cikin watanni ukun farkon shekarar 2020 zuwa 137 a watanni ukun kusa da karshen shekara kasar lebanon ta karbi 'yan gudun hijirar siriya miliyan ɗaya da rabi adadin da ya kai kashi ɗaya cikin hudu na al'umman kasar a cewar kiyasin jami'ai an tabbatar da sabuwar bullar ebola a arewa maso yammacin demokaradiyyar jamhuriyar congo a cewar cibiyar nazarin kwayar halitta ta kasa a jiya asabar watanni hudu bayan barkewar karshe da kasar ta gani dan shekara 31 da aka same shi da cutar an gano shi ne a mbandaka babban birnin lardin ikweta na congo a cewar cibiyar wani kakakin ma'aikatar kiwon lafiya shi ma ya tabbatar da bullar cutar mara lafiyar ya fara nuna alamomi ne a ranar biyar ga watan afrilu amma bai je asibiti ba har sama da mako daya an kwantar da shi a cibiyar kula da masu ebola a ranar 21 ga watan afrilu kana daga bisani ya mutu a wannan ranar a cewar wata sanarwar hukumar kiwon lafiya ta duniya ta who mbandaka cibiyar kasuwanci mai cike da cunkoson jama'a a gabar kogin congo ta yi fama da bullar cutar guda biyu a baya a cikin shekarar 2018 da kuma shekarar 2020 birni ne da jama'a ke zaune kurkusa da juna tare da hanyoyin mota da na ruwa da na jirgin sama zuwa babban birnin kasar kinshasa labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya buƙaci iran ta saki wani ba amurke da ya ce an kwashe shekaru da dama ana tsare da shi a matsayin dan amshin shatan siyasa a daidai lokacin da ƙasashen duniya ke ƙoƙarin maido da yarjejeniyar nukiliya an yanke wa imad shargi hukuncin daurin shekaru goma a gidan yari bisa laifin leƙin asiri kamar yadda kafafen yada labaran iran suka yada a watan janairun shekarar 2021 yana mai cewa an tsare shi ne a yayin da yake kokarin tserewa daga kasar blinken ya ce an shafe shekaru hudu ana tsare da dan jari hujja ba amurken iran kuma iyalai suna zuba ido suna jira gwamnatin iran ta sake imad wakilin amurka na musamman a iran robert malley ya faɗa a jiya asabar cewa shekara hudu kenan cif da aka kama sharhi a iran labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka birnin washington dc yanzu kuma ga Madina da shirinmu na gaba. shigowa sabon shirin zauren VOA. Yau shirin zai zo muku daga kasar Nijar inda shi kanshi shugaban sashen Hausa na muryar Amurka Aliyu Mustapha Sokoto shi ne ya jagoranci shirin. Bari in haɗa ku da abokin aiki na Yusuf Abdullahi wanda zai gabatar da shirin. Yusuf Bismillah. Abin da yake tafa da mu a yau kamar yadda kuka riga kuka sani shine za mu tantauna a wannan shiri na musamman akan hmm. matsalar tsaro da ta shafi nijar da wasu ƙasashe makwabta. A sanin kowa ne cewa matsalar tsaron nan a yau ta fi cinye kowa tuwo a ƙwarya a bisa la'akari da irin dimbin matsaloli na daban da ita matsalar tsaron ta haddasa asarar rayuka rashin kwanciyar hankali 'yan gudun hijira ilimi ya taɓu babu kiwon lafiya baka isa baka je nan baka isa baka kwanta lahiya washe gari ka tashi lafiya ana cikin yanayin ɗarɗar to saboda haka za mu diba cikin wannan shiri mu gani wai shin menene mafarin wannan yanayi da muka shiga cikinsa a yau sannan um, uh, idan za ta yi akwai daga cikin ku waɗanda suke da masaniya dangane da irin illolin da wannan al'amari ya haddasa a wuraren da ake cikin uh, wannan hali sannan waɗanne shawarwari za a bayar don ganin an magance wannan matsala saboda haka ba tare da ɓata lokaci ba yana ga kafin chief ya fara magana e, za mu ba jama'a dama kowa ya gabatar da kansa eh ni suna na kamar da an ka sani dai da kwatar malam hassan malam na yi fannin shari'a karatu shari'a duruwa islamiki a fannin dokokin islama assalamu alaikum Ni sunana Alhaji Salisu Amadu ina daga cikin ɗaya 'yan ƙungiyar hula na Nijar. Barka da wannan lokaci Mustapha Kadi a sunana. Ni ne darakta na wannan hukuma mai shiga tsakani a jamhuriyar Nijar. Muhallo ma ina cikin ƙungiyoyi masu kare hakkin ɗan adam a jamhuriyar Nijar. barka da zuwa alhaji aliyu assalamu alaikum wa wabarakatuh sunana alkasum abdurrahman don ni a ma'aikacin agaji ne na ƙasa da ƙasa kuma na karanta kimiyyar siyasa ne so muna maka barka da zuwa ni sunana alhaji idi audu ni dan horar hula ne kuma muna ma bakon namu barka da zuwa salamu alaikum ni sunana rakiya mai nasara a ong fat farm action and development eh, sunana lauli salha shugaban ƙungiya wadda ake ce ma ajepa ƙungiya ta matasa domin kare haƙƙin ɗan adam da dokoki na ƙasa domin ganin matasa sun ba da inganta ingantata don ci gaban ƙasansu. Salamu alaikum, ni sunana Abdulmumin Usman Ag Mubarak. Wato ni a hali yanzu ina zaman tsohon ɗan majalisa kuma jami'i ne na jam'iyya ta PNDS tarayya. Salamu alaikum. Ni eh, sunana Falmata Maktar Kaya shugaban kungiyar nan ta matasa wato kungiyar farhula kuma maga takarda kungiya 'yan jaridu masu yin amfani da yaran Nijar. Sunana Mamman Jaharu 'yan jarida ne kuma shugaban kungiya da ake cema Onimed, Onimed Observatoire de Media Politique et la Deontologie wato kungiya ta 'yan jarida mai zuba ido a ganin abin da 'yan jarida suke wallafawa ya tahi da daidai da doka yadda dokokin aikin jarida suka ce a yi su. Salamu alaikum. Kuni ne Jallo Abubakar, eh, shugaban kungiya wani kungiya da aka kema CNP, eh, kungiya ne na macaya na arokin Kilabiri. Salamu alaikum, sunana Nashir Abubakar. cikin kungiya ta matasa nake, Hussein National Lajenes kenan. Assalamu alaikum sunana Bana Ibrahim uh, ni dan siyasa ne kuma ina cikin da ke sa ido bisa da ake ta da uh, jagorancin kasa uh, transparency da ethic cikin governance inshallah. Sunana Alhaji Dauda Tankama ina mataimakin wata kungiyar ake ce ma Kaded haɗaɗɗen ƙungiyoyi ne na horar hula wadda ake ce ma Kaded ina mataimakin shugabanta. kuma alhaji aliyu muna maka barka da zuwa yawa to madalla sannunku da zuwa eh, akwai waɗanda ya kamata su shigo su ma cikin shirin to sun bayyana cewa suna kan hanya kenan <laughs> muna fata Allah ya kasu lafiya ai ina jin ko da wannan ma sai da wannan kuma mai amfani da shi ehm, to muna godiya ga Allah madaukakin sarki da ya bamu dama muka sake halara a wannan ɗaki wanda ina jin karo na ƙarshe da su alhaji mustapha suka halarci taron da muka yi na shekarar dubu biyu da goma sha bakwai yau yau a tashi a kwana a tashi gashi wajen shekaru biyar ko biyar da haka shekarunmu suna ta tafiya allah ya samu cika da imani kamar yadda ya yi bayani um, duk lokacin da muka samu dama muka zo Nijar muka so mu haɗu da mutane ni abin nake so game da Nijar yanzu ga kunan duk ba ku kai mutum ashirin ba amma ƙungiyoyin da kuke wakilta masu ɗimbin yawa ne na mutane wannan abu yana burge da kwarai da gaske a tsarin yin kungiya kungiya mai wakiltar jarida mai wakiltar mata mai wakiltar malamai mai wakiltar fulani mai wakiltar wannan da wancan saboda haka duk sanda muka samu mutum ɗaya nan kamar mun samu kungiyar waki ɗaya ne niger tana makwataka da wajen kasashe guda shida wanda wannan ƙasashen kowace tana da matsalar kanta najeriya ce chad ce mali ce algeria ce libya ce mali ce ko burkina faso ce duk wanda ka taba cikin wannan kasashen tana fama da matsaloli to tun da nijar tana makotaka da su an ce zama da madaukin kanwa to dukkan nijar ya fari saboda wannan makotaka da take da kasashen nan da ke fama da masifin tashi-tashi hankula. kuma yanzu saboda yadda abubuwa suke fara ruwa kamar da kuka sani tsallakawa tsakanin iyakokin mu don afirka dai kamar ma abin wasan yara ne wani wuri ma igiya ce kawai wai ita ce iyaka in ka zo sai a aje ta ƙasa ka wuce so saboda haka zirga-zirga tsakanin mutane akwai ta alheri akwai da ba ta alheri ba babban makasudin da za mu yi ne shine mu ilmantar da juna domin kowanne daga cikin ku akwai abin da ya sani wanda ni ban sani ba na kusa da shi bai sani ba shi kuma akwai wanda wannan na kusa da shi ko na kusa da ita ya sani wanda bai sani ba abu ne da yake ci mana tuwa a dukkanin mu kuma ya dame mu fi sabilillahi so kamar da nace muna so mu ilmantar da juna ta wannan hanya kuma wannan abubuwan da muke dauka tun rediyo da talabijin muke wa aiki da yanar gizo abu ne da za mu ɗiɗɗebo maganganun ku mu saka duniya su ji so abin da nake so mu yi shine na farko mu gane shin tashi tashin hankulan nan idan muka tuna baya yadda muke zaune a kasashen nan namu na afirka babu su tashin hankulan nan ya aka yi muka waye gari da su me ya janyo su kafin mu je ga magungunan nan nasu waɗanne ƙungiyoyi ne suke janyo mana waɗannan tashe tashin hankulan shin tashe tashin hankulan nan suna da wata nasaba ko tasiri ko alaƙa da halin da mutanen mu suke zaune a ciki addini ne siyasa ce talauci ne menene zan so kware ni zan zauna ni aiki na na zauna kashe kunne in sha daɗin labaran da zan ji daga wurin da bayanai za su fito daga wurin ku kuma wanda na tabbata ƙarshen ta mutane za su amfana daga wannan bayanai din kuma za mu zauna ba lalle ba ne abin da wani ya ce wani ya yarda da shi kowa na da ra'ayinsa kuma daɗin demokarasi kenan kowa yana da yancin fada albarkacin baki kuma yana da yancin sanin abin da yake son ya sani ya yarda da abin da yake so yarda ya yi amanna da abin da yake amanna da shi amma ba daidai ne ra'ayi su daidai shi yasa ake siyasa kuma Allah dai da ya mu bai wa iri ɗaya ba so nan abu karɓaɓɓe ne so ba ta da bata lokaci ba kamar yadda muka fara gabatar da kanmu duk wanda ya zo magana akalla da mintoci na farko zai fara da cewa ni ne wane ko ni ce wance a gina a sake gabatar da kungiya sannan ka fara faɗin ra'ayinka can zuwa gaba bayan mun saba da sunayen juna ba lallai sai an sake maimaita suna da sunan kungiyoyi ba amma a na farko farko nan don mu saba da juna don ko an tashi daga nan ni ina son an haɗu can gaba a ce ai wani ne mun haɗu da wani mun san juna yanzu zumunta ta tashi ga kin to eh, saboda haka sirri sai ka zo ka karbi turu magana ni tambayar da nake so mu fara da ita shine um, waɗanne irin tashi tashi hankula Nijar take fama da su a a ra'ayinku tashin hankali ya sha bamban a wurin ku wani irin tashin hankali ne sannan um, waɗanne wurare ne abu mun san wurare kuma su labiyari su jefa da sauransu muna jiya labarai amma ba su kaɗai suke fama da wannan tashin tashin hankulan ba kuma ku ko da ce su kaɗai ne wani yana da dan uwa ko makwabci ko wani wanda abin ya shafa so fara da gane shin me nau'in tashi-tashi hankalin da mu a tamu fahimta Nijar kike fama da shi Ina ya fada da wanda yake sai yawa to bismillah malam sai a dan takaita eh, na gode na farko dai kamar da nace ma suna na da kusur Hassan malam na yi fannin karatun shari'a na dokokin islama abun da ya ja mana bakin jini iyakokin da ka faɗi dukkan waɗanda ga mana fitina dukkan su in ma sun samu kyan ninjar daga ƙasar waje sun kashi shigo sun ka same su amma ba daga nan an ka kirkira su ba na farko muke son mutane su san da wannan takwas saboda ba mu da mita guda wanda kyan ta'adda sun ka kama a Nijar ba mu da shi kana ji ko duk waɗanda ga zakuwa daga bakin iyaka ce suka shigo muna har sun ka kasance suna ilmantar da al'umman mu shiga cikin abubuwan da ya lalace ka yi magana akan addini ko kuma siyasa addini kashi biyu yake akwai addini mai aiki da doka da oda wanda babu umarnin da zai nuna wa na ta'addanci akwai siyasa wadda ga aiki da doka da oda wadda babu duk duniya inda za a yi ta a ce an yi ta'addanci amma akwai kasuwanci wanda doka ta yadda da shi bisa doka da oda bai yadda da ka zo kai kasuwanci na doka ba ta wannan sata ce ba addini ba ne barayi ne waɗanda sun haɗa kai tare da waɗansu al'umma shi ake kira tijaratul mufassidun kamar mugun kasuwanci wanda doka ba ta yadda ma ka yi shi ba neman kuɗi ne babu wani addini duk wanda ce ma addini na ya faɗe shi don mun karanci dokokin addini daga sama har ƙasa mun karanci kurkoki kusa da fiye da dubu ma kenan dukkan su babu wanda ga umarni haka amma in ka komo ƙasa akwai illar siyasa nan mutanen ba su siyasa ba lokacin da ka zamo wane alhaji ali ya zan shugaba kokarin ne kai in mishi sharin da in za a zaɓe na bi ka a zaɓe shi wannan ba a sha ba a rasa siyasa ce amma da ya zaman Niger nan babu dan ta'adda waɗanda ya kace ma gashi da sunan Niger a duniya an san shi kenan mu muna ganin an kawo muna abin ne abin da nake fatan kuma yan Niger su tashi su yi tsaye su ke ci kasar su kamar yadda muka tabbata ba a rika kasar Niger ba ba fa karamin aiki bane kuma yan ta'addan nan tare da mu suke a bisa binciken da mun kai ka gane ko tare da mu ake zakuwa su ga zakuwa in su kai sata su komo cikin gari ba wai kan ne gare su daji lokacin da za a tafiya sai a koma a kwakwada mu kowa su gama daji saboda muna tare da harkar hukuma kuma san da waɗansu abubuwa kamar da latu sai ba wa ga malam Mustafa bismillah sunana malam Mustafa Kadi ilin hukuma mai shiga tsakani kuma ni kan kaina cikin kungiyoyin har hula nake masu dama a jamhuriyar Nijar. To tashin hankali hawa-hawa ne. Ana iya samun tashin hankali ko tsakanin miji da mai. Akwai tashin hankali tsakanin manoma da makiyaya, tsakanin makiyaya da makiyaya. Manoma akwai tashin hankali har tsakanin ƙungiyoyin kwadugo da gwamnati. Akwai tashin hankali domin arzikin ƙasa. Akwai waɗanda suke ta wannan arziki namu ne, waɗansu ke a'a na ƙasa ne. akwai tashin hankali domin zamantakeya ko tsakanin wane da wane zaman wuri zaman gida zaman daji zaman noma rishin gona rishin gida yana ka tashin a yau idan muka ɗauki ɓangare na farko na cewa ka tashin hankali tsakankanin 'yan nishar da 'yan nishar a duk sahiya mu tana samun al'umma waɗanda suke zauwa suna kawo kukansu domin a wanke musu da hawaye mafi yawa tsakanin al'umma da gwamnati domin ana ganin waɗansu dokoki ba aiki da su wadda ya kamata waɗansu ana taka dokokinsu ana taka hakinsu sai su gwadi kawa nunnin ba su shi daɗi ba su masu ce wannan abin ba su amince ha a yau muka kai inda tashin hankali ya sanya 'yan ƙasa suna ɗokowar kawa makami cewa da bindigogi A nan za mu dakata a yau, sai makon gobe idan Allah ya kai mu za mu ɗora. Yanzu a madadin shugaban sashen Hausa na muryar Amurka, Aliyu Mustapha Sokoto da Yusuf Abdullahi wanda ya gabatar da shirin. Ni ce Madina Dauda, mu kasance lafiya. To a gaida Madina. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar a kullum za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa a kan mita 200.5. Ana kuma iya samun mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen namu a ko da yaushe. Yanzu kuma ga Sale Shehu Ashaka da rayuwar birni. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da saduwa a wannan sabon shiri na rayuwar birni. Shirin da ke haska fitila kan faɗi tashin talakawa da suka bar garuruwan su suka tafi birane don neman ingancin rayuwa. a yau shirin rayuwar birnin ya garzaya ne a anguwar asokoro inda muka zo zauren wata mata inda take uh, mini goodness fruit wata mata da take sai da lemu da abarba da su kankana amma na tafa na zamani ne wanda in ka siya sai a niƙa maka shi ah, gata nan bari mu zanta da ita ah, ko za ki bani ɗan takaitaccen labari akan kanki salamu alaikum sunana goodness mai goodness fruit juice salad and bar muna kan markaɗe su fruit duk yanda abin da ya kasance fruit muna markaɗe su kuma suna da kyau a jiki ko rashin lafiya ko wanda yana gajiya ya kan sha to kamar ke daga wace gari yar asalin wace jiha ce a najeriya niyar plateau ce jihar plateau eh. a ina a jihar plateau niyar lantan ce a ganin cewa kamar tun yaushe kika fara wannan sana'a ta wannan abubuwa na kayan marmari shekara na shida yanzu da wannan business shekaran ki shida a ah, shin kin yi karatun boko na yi karatun boko e eh, kamar zuwa wani mataki kika yi na karatun boko na kare a secondary school ne kawai amma na yi karatu a kan fruit sosai kuma na je course na shi na san fruit in and out me yake ci wanda ba kyau wanda ba kyau a hada da wanda kuma yana da kyau a hada ibada amfani a cikin jiki duka na karanta su to kamar me ya baki sha'awa shiga wannan sana'a domin na gan shi yana da kyau kuma yana da kyau a jiki kuma yana da amfani sosai shine na shiga business din kuma ba business kaɗai ba muna so mu gan lafiyar mutane kuma yadda mutane da yawa suna so su ci ba su san yadda suke yi ba suna zuwa muna koya musu to menene baki sha'awar zuwa garin abuja ki wannan kasuwanci da kike yi kika bar can lantan kika taho nan abuja zuwa na abuja ba don business din ba na zo ne ina zama abuja amma nan aka koya min aikin shine na zauna nan na yi amma da lokaci za mu kai shi har lantan eh, to wasu sai su ga cewa kamar kika duba rayuwar abuja za a ce rayuwa ce mai tsada akwai wahala ah, kamar wasu sai ce me yasa baki zauna a lantan din baki yi wannan sana'a ko kina ga anan ya fiye miki gaskiya a najeriya yanzu da baki daya abubuwan kasuwan ba su da sauki muna da yi ne kawai allah dai zai taimake mu da ba haka ba amma yanzu dai abubuwan da da muna yin shi akan 1000 yanzu ana neman 10000 ne kamun kayi su da su so ba sauki kuma bayan da muka iya to yanzu kamar a ce jarin ki haka na wannan kasuwanci kamar ya kai nawa um, kamar wannan jari na duka hada da mashin din ba wai <laughs> wani kuɗi mai yawa ba amma na da 3.5 million ne na fara to kamar a rana kina yin kamar cinikin nawa haka to a da kam a rana muka yi kai 70,050 amma yanzu muna da lallaba ne 25 30 ya depend yadda muka samu amma mu samu aiki mu fita mu je waje mu aiki ko mu samu masu zuwa koyan karatu shi muke samu up to 150 to abuja za ga wani gari ne mai tsadar rayuwa ah, kamar za ga kudin sufuri na mota da kuma eh, haya ah, kamar a wani guri kike zama a abuja na zama a jikwai a anguwar jikwai yes a jikwai first kuma haya akwai dan sauki wahalar mota ne yanzu daga jikwai da muna shiga naira 100 yanzu muna kashe 500 biyar shida tafiya da dawowa wancu to kamar yanzu kina biyan kuɗin haya kamar kowane wata kamar nawa mm, kowane wata yanzu da a shekara da muna biyan 150,000 a yana nan dan daidai masu dan saukin gida 150,000 250 ya depend on the flat shirin namu kenan na yau sai mun sake saduwa a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shiri da salaman abo da ya daidaita sautin shirin ni sale shehu ashaka nake cewa mu wuni lafiya to a gaida malam sale a. yaushe zan Nigeria, yau Najeriya yaushe Kano yau zan je ni babban gida na je ni na gaida babban gida yaushe zan je babban gida na je ni na gaida babban gida ban hawa ni jirgin ruwa kuma ban hawa ni jirgin sama da mota ta zana zo ne kikewa motar yayi da mota ta zana zo ne kyakkyawan motar yaye ban shan fura ban cin goro kuma ga hawa shayi ban shan fura ban cin goro ga hawa kuma shayi shayi yara har ko ina mafarki nake yaushe zan je ni Kano yaushe zan je ni babban gida na je ni na gaida babban gida yaushe zan je ni babban gida na je ni na gaida babban gida ban hawa ni jirgin ruwa kuma ban hawa ni jirgin sama da mota ta zana zo ne kikewa motar yayi da mota ta zana zo ne kikewa motar yayi shan fura goro, shayi. Ban shan fura goro, shayi shayi. Da wannan kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri. yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da solomon abu da ya har hada shiri da bada umarni alheri ke muku fata alheri kuni lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.